ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo kenan a lokacin da suke yin zanga-zanga zuwa fadar gwamnatin jihar Oyo bayan da kwanaki bakwai da sun kagin da yawa gwamnatin ta jihar Oyo ta biya su haƙoƙinsu suka cika ba tare da biyan bukata ba da yake jawabi mataimakin kungiyar 'yan fansho ta ƙasa reshen jihar Oyo Mr. Gbade Akande ya ce gwamnatin jihar Oyo ta yi biris da su. We are suffering in the midst of plenty in this country. Pensioners are not paid their entitlement as at when due. This entitlement we are asking for, that it is our right, backed by the constitution of this country. Mr. Agbade Akande ya ce suna shan wahala a cikin jama'ar kasar nan ba a biyan 'yan fansho haƙoƙinsu a cikin lokaci waɗannan haƙoƙin da suke nema halalin su ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya amince da su. Shi ko mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Oyo Alhaji Latif Adegoke ya roƙi gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi da ya biya su dukkan haƙoƙinsu. I will want the governor in the name of Allah. the name of Jesus Christ. So please, to adjust as early as possible. Make sure that all these pensions areas are paid in bulk. Alhaji Latif Adegoke ya roƙi gwamnan jihar Oyo da yi wa Allah da Annabi Isa alaihi salam ya biya su haƙoƙinsu gaba ɗaya. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ta bakin mataimakinsa Moses Adeyema ya ce ba da gangan ba ne suke kin biyan kuɗaɗen fansho. Everybody is going to retire. Some of us have retired from our various work before we get politics. monthly Gwamnan na jihar Oyo ya ce kowane su zai yi ritaya, wasu ma sun yi ritaya kafin su shiga siyasa. Rashin biyan su haƙoƙinsu ya ta'allaka ne a kan rashin samun isassun kason kuɗi daga gwamnatin tarayya. Ya buƙace su da su ƙara haƙuri. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata ne ƙungiyar 'yan fansho reshen jihar Oyo suka baiwa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai da ta biya su haƙoƙinsu ko su tsunduma cikin zanga-zanga. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.